Wallahi tallahi la ilaha illa huwa ko idan zan yi bacci Allah kai kaman abin da nake nema na tsani cin amana na tsani cin amana na tsani azzalimi ba na san cin amana da suke gani wallahi da na san ke da na san zan zo midiya ga wannan cin amana ko da aka yi wannan safira ban san ta ba na san ki ki fito na san ki ban san ki ba ba ni da haɗi da ke wallahi amma kin ga kin ga isa tsakani na da wanda Allah ya tsine muku albarka gaba duk saurayin da ya kuma cewa yana tsona wallahi sai na zuba mai kuba na ce ta Allah yana tudurun ta wallahi mutsiya ta tsehuwa yan matan yanzu yan kutumar uba ba ku san ciwon kanku ba ba ku san inda yake muku ciwo a rayuwar duniya babban zaye da kai asararru duk wanda kuka gani namiji kuna soyayya post post to yau an daura an daura auren Ahmad da Safiya safiya auta safiya an daura matsiyata in Allah ya da ku je ku ci gaba da bajewa mazaje na yanzu gaba da ruwan gato kuna tura musu suna diba yawan abincin gidan biki yawan kabaki karshe su zo su yi muku wannan rashin mutuncin yanzu a duk duniya akwai tozartin da za a yi sama da wannan a rayu wallahi sai na kashe ka na rantse da Allah kai min wannan abin sai na kashe ka wallahi sai dai uwarka ta ni ba ma zan kula samarin ba samari na sai masu kuɗi duk an shagiyar da na ce ina so saurayi wai I love you sabida soyayya Allah ya tsine uwarka